A shirinmu na nishadi a wannan mako mun samu bakoncin malama Hauwa Muhammad Kawo wata malama a sabuwar makarantar da aka bude domin koyar da domin koyar da harkar da ta shafi sana'ar fina-finai da ma aikin jarida. Ko me dalilin bude wannan makaranta? To yau da wa muke tare a dandalin namu. Kuna tare da Hauwa Muhammad Kawo kuma malama ce ni a makarantar Hussaini Adamu Federal Polytechnic da ke Kazauri. kuma har ila kuma yanzu mun samu za mu fara wannan makaranta na pilafs wanda za su fara ba da horo akan harkar fina-finai da kuma television production inda kin ga kusan abubuwa ne yanzu da zamani yake tafa da su idan aka ce harkar fim akwai samu sosai a cikin shi kuma duk da samun ya kamata ba za a tafi kawai kara zube ana cikin yin harkar ba walau ko kana producer ko kana director ko kana marketer ko kana uh, ko kana acting to duk ya kamata a ce mutum yana da wani horo da yake samu ko kuma da zai samu akan tafiyar da wannan harkar kenan kuna son ku ilmantar da harkar um, kannywood a in yi da kannywood kusan kin tsuke abin ba wai lallai idan maka baka horo ba a matsayin ka na ɗalibi sai lallai ka tafi Kannywood ba mm. za ka iya zama ko ka yi wani abu naka na kanka ko kuma ka yi wani dai abin akwai wanda suke wannan makaranta ke ba ba an bude makarantar kawai don masu harkar fina-finai ba ne ba kawai don harkar fina-finai ba ne ba amma su ne dalilin da ya ka bude a'a ba su ne dalili ba mm. kin gane kusan ba su ne dalilin ba amma in kika duba kusan gibin da ake samu mm. a wajen harkar fina-finan mu akwai bukatar horo sannan kuma akwai wanda su ba fim din suke ba amma suna son su karanci bangaren fim din to shine wannan to kin ce gibi wani irin gibi kenan kamar in kika duba gibi kamar samun mutum ya samu korewa kin kamar yanzu daraktoci mutum ya samu wajen bada umarni za ki akwai matsala a ba wa dan wasa umarni sai shiga kuma wasan ya tafi kamar wajen da ya kamata a yi zafi sai shiga an tafi ba za a tafi da zafin haka ba ko kuma zafin ya wuce zafi mm-hmm. kin gane to duk wannan horon ya kamata a ce ɗalibi ko kuma wanda yake wannan fannin ya same shi yawa ya same ya suna ita wannan makarantar sunanta philips philips Institute Kano kuma an ba mu accreditation na running program na da ake kiran shi NID wato National Innovation Diploma kuma shekara biyu ne da ɗalibi zai yi a wannan wannan bangare kuma zaka in ka gama in Allah ya dan kana so ka samu ka ci gaba da karatunka ko a wata jami'a ko kuma a wata kwalejin fasaha to za ka samu gurbi to idan ɗalibi zai shiga wannan makaranta akwai wasu eh, adadin kwasa-kwasai da ya kamata ya ci wala Allah secondary school ko ko to kusan in ce abubuwan da za mu yi a makarantar nan hawa uku ne hmm. akwai shi wanda NBTE ta ba da umarni a yi shi wato NID wanda shi ne ɗalibi dole sai yana da ah, takardar ta secondary subject guda biyar wanda suka hada da lissafi da turanci to amma sauran kwasa-kwasa sauran kuma bangare wanda muna certificate da kuma diploma to wannan wani horo ne da za a ba wanda suke kan aikin ko kuma wanda suke neman su samu kamar ci gaba wajen aikinsu mm. to su ne wa'annan amma wanda suke so su kuma a basu horon su samu ci gaba kuma da karatunsu su ma wannan bai kuma bai kuma hana wanda suke son ko wajen aikin su ko kuma suke wasan ba su ma su zo su NID program ba tunda kin ga komai mai zaka yanzu a rayuwar kasar nan sai da ilimi wannan makaranta kenan a matsayin ki na ɗaya daga cikin malaman eh, makaranta suke son shirin zama malaman makaranta <laughs> wannan makaranta kina ga zai inganta harkokin Kannywood eh to zai inganta harkoki na Kannywood ta wani fanni inda za ki ga kamar tunda kin ga akwai ɗalibai ma yara da yawa da suke son su shiga harkar fim mm. amma kuma ba su san ta ina za su fara ba to kin ga idan kuma Kannywood ta ɗauka cewa kawai za a ɗauki yaro sabida fasaharsa to mm. kuma ka je ka ɗauko wannan karatu mm. ka samu fasahar to za a ɗauke ka saboda ka cancanta a ɗauki mutum a kane ko a fim saboda ya cancanta ba wai kawai sanayya ko wani abu ba to kin ga idan aka ɗauka 'yan wasa ko kuma duk wasu wanda suke directing ko wane ne ana ɗaukan su ne based on sun cancanta su yi to kin ga kuma za a samu ci gaba za ki ga ko harkar wuce ta ma tana dorawa daga inda ta tsaya duk da cewa akwai ci gaba amma kuma akwai bukatun dora inda muka a ganin ki wani irin matsaloli ne yanzu ya kamata misali masu harkar bina bina su yi addressing harkar da ya kamata su yi na farko ni abin da na san shine kawai a daina daukan dan wasa saboda sanayya duniya an wuce wajen a ɗauki dan wasa sabida ya iya kin fahimta saboda ya iya saboda ya kware to idan ana ɗaukan yan wasa saboda hakan zaki ga akwai wanda ba a bashi damar ya nuna fasahar ba kuma wallahi a bayan fage ya iya to amma saboda kullun gurbin bai zo kansu ba bai zo kansu ba to kin ga kamar kamar shugabanci ne a ce leaders of tomorrow ana ce da yaro leaders of tomorrow wane ne amma har goban tomorrow ta zo kuma har gashi ba su samu wannan gurbin ba to ya kamata a samu sababbin fuskoki ko da tsofaffin ne amma su sake gogewa a harkar fim. da madalla malama Hauwa Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.